ashirin da biyar cikin wannan littafi an ummi qais binti mihsan al-asadiyya annaha atat bibin laha sagirin lam ya'kul at-ta'am lam ya'kul at-ta'am ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله wani hadisi an karɓo shi daga ummu qais ita ce bintu mihsan al-asadiyya yar kabilar banu asad annaha atat bibinillaha ta zo da wani ɗanta tana ɗauke da shi sagiran wanda yake karami lam ya akuli ta'ama bai ma fara cin abinci ba yaro ne wanda nono kawai yake sha lokacin ba a yayi shi ya fara cin abinci ba ta zo da shi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره sai annabi ya zaunar da shi akan cinyarsa ko akan jikinsa fa bala ala sai wannan yaro yayi wa annabi bawali yayi masa fitsari kenan fa da'a bi ma'in sai annabi ya ce a kawo ruwa fa nabahahu ala saubihi sai yayyafa ruwan nan akan tufafinsa inda yaron yayi bawali wa lam yaghsilhu bai wanke tufafin ba wa fi hadisi Aisha ta ummul mu'minin a hadisin Aisha uwar mu'minai Allah shi kare da a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace lalle manzon Allah tsira da mutum Allah sai ta gare shi utiya bi sabiyin an zo masa da wani jariri fa bala ala saubihi sai wannan yaro yayi bawli kan tufafin annabi fa da'a bi ma'in sai annabi ce a kawo ruwa fa atba'ahu iyyahu ya bi ruwan inda bawlin yake ma'ana yayi me yayi ya ruwan a inda aka yi bawlin wali muslimin a riwayar imamu muslim fatba'ahu bawlahu wa lam yaksilhu da yace a kawo ruwa aka kawo fatba'ahu hu sai ya fashi inda bawlin yarin yake wa lam bai wanke shi ba duk wannan mai ke nunawa yaro karami wanda yake shan mama bai fara cin abinci ba idan ya yi maka fitsari a jikin tufafinka ko a jikin tufafinki ba dole bane ka wanke ko ki wanke tufafin abinda kawai aka shar'anta maka shine ka debi ruwa ka yayyafa wannan ana magana idan yaron namiji ne idan yarinya ce mace fa wannan kuma bayani zai zo nan gaba kun gane da kyau to wannan yayyafa ruwa menene matsayinsa a yayyafa ruwa din nan meye matsayinsa kaga wajibi ne kenan ba wai musahabi bane ba wajibi ne an gane ko to ina jin ba zai bai kawo hadisin da yake nuna na yarinya sai an wanke ba amma dai abin da yake ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan yarinya mace ce ta maka bawli sai ka wanke an gane ko annabi ya bambance tsakanin mace da namiji yaro namiji idan ya yi maka bawli alhalin bai fara cin abinci ba ruwa za ka yi ya fakawa a wajen yarinya mace ko da bata fara cin abinci ba in dai ta maka bawli to sai ka wanke wannan wurin da ta yi bawlin sai ka ɗauki ruwa ka zuba ka wanke kaga yayyafi daban wankewa daban da wankewa dole zaka jika wajen da ruwa har ka matse abin da nasa wannan kuma kawai yayyafa zaka yi yadda na san ruwan zai tasa akan abin shi kenan ka cigaba da shi akan haka haka annabi ya bambance waɗansu malaman suna kokarin ce ita ma mace ba sai an wanke ba yayyafa ruwa za a yi an gane ko amma gaskiyar al'amari annabi ya bambance tsakanin mace da namiji na haka kenan dole a bambance su cikin ababen da za a iya koya a wannan hadisi ma yu'khadhu min al cikin ababen da za a koya cikin wannan hadisi na farko najasatu bawl al-gulami wa illam ya'kul at-ta'am li shahwatin wato ashe bawli na yaro karami najasa ne ko da bai fara cin abinci ba an gane ku me yasa ya zama najasa tunda annabi ya faruwa ruwa dan da za yayi yi yayyafa ruwa din ba na biyu kifayatul rash kasancewar yayyafa ruwa yana wadatarwa allazi la yablughu darajatal jarayan kawai ya wadatar wajen tsarkake bawali na yaro karami na uku akhlaqun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alkarima yadda annabi ke da ɗabi'u da halaye na gari wa tawadu'ul jam da kaskantar da kai gare shi an gane ko kaskantar da kai da irin annabi ke da shi a ina muka fahimci wannan cikin hadisi mace ta zo da yaro wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo fatawa ne ta zo dai wani abu ne bukatunta na duniya ta zo ko bukatunta na addini dan jin sai annabi ke ta kawo yaron magani ya karba har ya dora shi kan cinye yana masa wasa kafin ya gama an sa mata fatawa ta sai yaron ya masa boli duk da haka bai damu ba sai ya nemi a kawo ruwa shi da kansa ya ɗebi ruwan kuma ya zuba da kansa an gane ko. wanda yanzu wani ko ɗansa ne baya ɗauka sai in ya daina fitsari ko ɗansa babu rahama babu jin kai tattare da shi shi dai kare yaro ya masa fitsari kar ya sa masa majina wallahi waɗansu haka suke musamman in mutum na da hali ai ba shi ba ganin ɗansa sai ya fara tafiya sai dai a turo masa shi a irin irin amalanken ne shi ba zai dauke shi ba kare masa fitsari an sa masa famfas an yi masa nafkin ne an sa famfas ne a turo shi a irin irin amalanken nan yana kallon sa daga daga nesa nesa kare ta fashe ya masa fitsari ko ya masa tumbudi ba rahama ta tsar da kai kenan ka dauke shi ka dora shi kan cinyar ka ka sa shi jikin ka ka sumbace shi abinda manzo sa zan ke yi kenan ga yara wani balaraman kawai ya zo ke cewa wai da ya ga annabi ya sumbace yaro yanzu annabi har sumbace yara kake sai ce kai fa yace ai ni ƴaƴa guda goma nake da su ban taba sumbatar ko ɗaya ba yace to idan Allah ya zare rahama a zuciyarka ya zan yi da kai mai yawa babu rahama ne Allah riga zare rahama daga zuciyarka ya aka yi ya da kai <laughs> to alal kalli ka idan ka tsana wannan zaka san irin wahalar da mace ke ji ka ɗauki yaro ya maka boli wannan zai sa ka kimanta matarka yadda ta rike ƴaƴanka dan ɗa nawa ta haifa maka kowanne a yini sau nawa zai mata fitsari lita nawa yake fitsarar mata a yini da kuma kwanciyar barci budi ya mata amai ya hana ta barci ai duk ranar da ta zo kwana wurinka da wannan yaron yana barci kore ta kake ita da yaron da Allah jiki jin yi danki har sai dan ya daina kuka ko a aji can gefe guda dan rashin rahama ta ka tsaya ya hana ku kukan tare mana ba Dan ka bane ba da ya girma fa kai ne zaka nuna ku ba inda Allah zai kaddara rabuwa zaka ji ni wallahi ba za ka kai tsana wani gida ba ne zan kwace kana duk lokacin da aka sa Allah kana gefe kawai idan ka so shi kenan ka gama da wani kwasta <laughs> ka taba dokar zuwa kwasta ta to dai akwai bukatar rahama da jin kai ga yara wannan shi annabi ba yaron sa wani ba amma ya jurewa wannan abubuwa to akwai wata fa'ida nan da malai kawai ta ikhtalafa ulama fi sababin allazi awjaba at-tafriq bayna al-gulami wa bayna bawl gulami wa bawl jariya malamai sun yi sabani me yasa annabi bambance tsakanin bawalin yaro da bawalin mace me yasa an gane ko wa talammasa kullum minhum hikmatan sarat fi nazrihi al-fariqata al-munasiba kowanne cikin su ya yi ta kokarin lalubo hikimar da ta sa annabi ya rarrabe wa ahsanu hadhihi musa mafi kyawu ko mafi dacewa cikin wannan lalube da malamai suka yi ahadu a ne ɗaya cikin al'amura guda biyu al abu na farko suka ce annal gulama inda hara indahu hararatun ghariziyatun za'idatun ala hararatil jariya shi yaro yana da dumi a jikinsa a ɗabi'anta ka Allah ya halicce shi dumin da ke cikin cikinsa ko na jikinsa ya tsara dumin da ke cikin mace wannan dumi da ke jikinsa ko zafi tatbuhu ta'am yana son dandanan abinci ya zagonye da wuri wa tulattifu al-fadalat al-kharija kuma rarar abinci kasa idan mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha na ruwa komai zai dauki nashi da wanda zai shiga cikin jini da wanda zai shiga cikin menene da wanda zai gina jiki da bayan komai ya dauki nashi rarar shine zai fita ko a bayan gida ko a bawli to shi zafin jikin yaro yana taimakawa wajen dagargaza abincin kan lokaci kuma ya kone shi ya soye shi ta yadda in ma najasa jasa ta rage ƙarfi saboda zafin ko ba haka ba sannan kuma yana taimakawa wajen lokacin da abin da zai fito a matsayin bayan gida ko bawali kuma haka kuma karfin najasarsa ya ragu da wani kashi cikin ɗari fasantis ɗin kasancewarsa najasa kun gane wa ma hadhihi al-hararatu zaida kauna ta'amin tafila latifan li'annahu labanun tare daga wannan karin zafin jiki sannan kuma a wannan lokaci yaron ma bai fara cin abinci ba nono ne kaga nonon an riga an soye shi kenan saboda zafin jikinsa wal tu laysa ladayha al hararatul mulattifa ita ko mace a jikinta babu wannan zafin ita yarinya garmi babu yarinya karama babu wannan zafin da zai tausasa abin da take sha na mamadin wa yu'ayyidu hadha taqyidu nadhihi najasa bi adami akli at-ta'ami illa al-laban abin da ke nuna haka gashi an nuna mana cewa an bambance su ne yayin da ya kasance ba su fara cin abinci ba sai nono amma in sun fara cin abinci ba duk hukuncin sai zama ɗaya dole sai an wanke amma yayin su fara cin abinci ba shine ake bambancewa to wannan abu na farko kenan da waɗansu malamai suka kawo wasani na biyu waɗansu suka ce annal gulama adatan arghabu ila an-nas min al-jariya wa abin da yasa aka sauƙaƙa hukuncin yaro aka ce ba sai an wanke tufafi ba mace aka ce sai an wanke saboda shi yaro namiji aratan aladanci argabu ila nas ya fi kwaɗaituwa zuwa ga mutane mutane sun fi kwaɗayin ɗaukar sa min aljariya sama da yarinya mace fa yaksuru hamluhu wa naqluhu tunda mutane na kwaɗayin yaro ɗan namiji sai ya zanto za a fi yawan ɗaukar sa sama da mace wato bashiru najasatuhu tunda ko za a samu yawan ɗaukar sa to kuma akwai tsammanin duk lokacin da aka dauke shi zai fitsari mai yusabbibu al-mashaqqata wal haraj to in aka ce duk lokacin da ya fitsari kuma sai an wanke to kuma wannan zai gadar da wahala kenan cikin shari'a to dan saboda sauƙaƙa shari'a sai aka ce tun da shi ana yawan daukar sa a yayyafa fa su mai bi takhfif najasatihi sai aka yi afwa wajen cewa an khaffafa najasar sai zanto ba ta da karfi ba kamar ta ƴa mace ba wa yu'ayyiduhu ma yu'rafu an shari'ati min as-samahi wat-taysir abinda zai karfafa wannan makama ta malamai shine abinda aka san shari'a sanin me aka ce littafi kaza me aka ce littafi kaza me aka ce littafi kaza wannan shine sanin fikihu wannan daban wani bangare ne na fikihu amma hakikanin fikihu ka san ka'idar da malamai ke gina hukunci a kanta sai ka ke ta ka fahimce ta in wani abu sabo ya faru a zamanin ka wanda da ba taba cewa magana akai ba ka yi amfani da ka'idar da suka yi amfani da ita da dan ka ba sabon abin da ya faru ne hukunci wannan shine fikihu sabon abu ya faru yanzu wanda da babu shi a da ba a taɓa yansa ba kuma kana da bukatar sa a cikin shari'a kana da bukatar ka san hukuncinsa na halarci don ka aiwatar ko haramci don ka ne ina halal ne ko ba halal ne ba sai ka je ka bude muktasari na ka bayanin ko ka kula ce ko alri ko iziya ko risala to amma sai ka bi ka'idojin da suka gina hukunci akai wannan kuma zai gina ne akan da me aka yi wani sinadari aka hada har coca cola ta haɗu cikin kwalba da muke ganin ta sai ka san sinadarin nan dangin halal ne ko dangin haram ne dan ka ba da hukunci to wannan sanin ka'idar da ake gina hukunci akai shine sanin fikihu shi yasa aka ware ba aka ware ilimi guda sunansa qawaid fiqhiyya ka'idoji na fikihu shi yasa duk abin da aka ce akan mazhabar Imam Malik ibn Anas gaba daya abin da yake gina hukunci a kai usulul mazhab so ake kira shika-shikan mazhaba din waɗansu ka'idoji wanda a kansu ne ake istinbadi goma sha biyu ne duk wanda ya rike su ya fahimci su zai fahimci malikiya wanda ko bai rike su ba inda zai haddace duk kusa da gaba zai fahimci malikiya ina fatan kun fahimta usul ne guda goma sha biyu wanda imam malik ya amfani da su wajen istinbadi a babin zakka ne a babin riba ne a babin mu'amala ne a babin aure ne masu ban kai har ibnu taymiya da kansa cikin majmu'ul fatawa yake cewa in dai kana so ka ga asali wanda aka gina akai dangane da zakka to ba mazhabin da yafi karfi irin mazhabin imam malik ibn anas a babin zakka duk rigimar da aka yi ta cewa kayan miya za a fitar musu da zakka ba za a fitar musu ba wane ne wane ne yace in dai kuka bi mazhabin imam malik din nan asalinsa da ya gina hukunci a kai ya fi kowanne karfi a nan gurin shine mai na amalu ahlul madina a wannan babin yana da karfi to sanin irin waɗannan ka'idojin su suke taimakawa mutum su kansu da tafan da za a karanta sai su yi maka saukin fahimta dan kasan duk me aka ce ga abin da aka gina hukunci a kai to ita wannan ka'ida ta al-mashaqqatu tajlibu at-taysir tana cikin ka'idoji guda biyar wanda gaba ɗaya ilimin fiqh akan su aka gina ko ma wace mazhaba ce guda biyar din an yi ittifaki akai Almashakatu tajlibu at-taysir wai duk inda wahala take to tana jawo sauki ta ya zaka fahimci wannan kana tafiya cikin daji ka nemi abinci ka rasa ga yunwa kamar ta karka babu abinci ba ɗan itace ba komai wahala ce wannan ko ba wahala ba ce ba sai ga rago a gaban kamatacce mushe ne haramun ne ko ba haramun ne ba wahalan nan da ka shiga cikin cin abinci sai ta jawo maka mai sauki saukin shine mai halaccin ka ci wannan musha kaga almashaqqatu huna jalabat at-taysir wahalar da suke cikin nan ta jawo maka mai sauki haka idan ka kasa yin sallah sai zaka yi a zaune da a san illa lafiyar ka kalau zaka yi sallah zaune amma sai ka samu rashin lafiya rashin lafiyar nan ba wahala bace ba wahalan nan da ka samu kanka sai ta jawo maka mai sauki shine halaccin sallah a zaune da irin wannan da irin wannan cikin abubuwa cikin abinci ne cikin abin sha ne cikin kowane irin abu almashaqqatu tajlibu at-taysir ala anna ba'd al-ulama ja'aluhu min al-masail at-ta'budiyya wannan maganganu da malamai suka yi suka kawo dalilan nan guda biyu cewa wai sune dalilin da suka sa aka rarrabe tsakanin bawalin yaro karami da yarinya karama yace wannan maganganun su kenan amma waɗansu malaman ja'aluhu min al-masail at-ta'budiyya kawai sun ce al'amari ne abudi allati la tuqalu hikmatuha wanda ba a iya gano hikimarta tunda da akwai hikimar a da annabi ya faɗa tunda ba nasi bane lalibai ne cikin duhu karmi kankan ba mu ce wannan ita ce hikimar an gane ko wato su malaman fiqh suna kasa hukunce hukunce gida biyu akwai abin da suke kira ma'akulat da kuma wanda suke gara ganin ma'akulat wato ta'abbudi idan suka ce haza shay'un ta'abbudi ko haza amrun yani yuqal hikmatu wato ta'abbudi wanda an ce yi kaza kuma ka yi tunani ka hanga ka hango ba gano hikimar ba sai ce to kawai ana yin shi ne don ibada tunda Allah ya ce ai kawai ai ko ba gano hikimar ba dole kai me kai amma kar ka kore ka ce babu hikima shi Allah ya san ta kai ne baka sani ba yanzu cewa sai ka sani sannan ka aikata wannan ba dole bane tunda da yayi umarni dole kai me ka aikata ko ka gane hikimar ko ba gane ba in ba haka ba me yasa aka ce azhar da la'asar da isha'i ayyaka a hurhudu asbahi aka ce ayi biyu kana da wata hikima da ta rarrabe maka waɗannan ni dai ban sani ba ina jin kai ma baka san wata hikima ba tunda Allah bai faɗa ba manzon Allah bai faɗa ba to irin wannan sai sai amrun ta'abbudi al'amari ne kawai ibada ne tsantsa baka san me yasa ba me yasa alwala aka ce ka wanke hannu so uku a so daya ko so biyu ko so uku halal ne so daya halal ne so biyu halal ne so uku idan ka kara na hudu kuma kai bid'a ko komin dattin hannun da ya so uku zaka tsaya ba ka bane ba to me yasa ba a yi ka kara na hudu ba sai ta ta'abbudi al'amari ne haka Allah ya kar'anta menene hikimar ban sani ba Allah ya ce ai kuma dole ai kun gane wannan da kyau